اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن الأمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك أن أعلم وأستغفرك لما لا أعلم إن شاء الله تعالى يودي زام جمع حديث النم ina ga wannan karatu na ko yau za mu gama shi sai mu shiga hadisi na da bakwai Allah da rana ita yau ah, muna babi hadisi na babi na biyu. babu bayanu zamanin ladhi la yaqbalu fihi al-iman babin bayanin zamanin da Allah bai karban imani in dai baka yi shi kafin lokacin ba hadisi na 97 Abi Huraira an hadisi Abi Huraira qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Abu Huraira yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqumu sa'atu Iyama ba za ta tsaya ba hatta tadlu ash-shamsu min maghribiha har sai rana ta ta fito daga inda take faduwa daga yamma fa idza at. in ta fito ta yamman wara'ahan nasu mutane suka ganta amanu ajma'un annabi ce kowa zai yi imani wa hina la yanfa'u nafsan imanuha imanuha Maza ya ce wannan shi lokacin da rai imaninta ba zai mata amfani ba in dai bata yi imani ba hikimar Allah na me yasa ranar za ta faɗi ta yamma sannan satin da ya gabata kuma mun tattauna akan alamun kai ba a tashi kiyama ba kai taka ta tashi eh idan ma ba a tashi kiyama ba kai to kai taka kiyama ta riga ta tashi kiyama kala biyu ne suka ce akwai ta sughra akwai tashin ƙiyama ƙarami, akwai ta kubra da ki shara ta kuma sa'a a nan kiyama ba za ta tsaya ba akwai tashin ƙiyama babba to wannan annabi yana magana akan tashin ƙiyama babba to amma kamun kiyama babba ta tashi akwai kanana kananan kiyamomi da suke tashi akan bayi daga sun tashi kuma to mutum ya shiga yanzu a hawalil akhira ka shiga al'amura na kiyama in dai suka faru da kai to kai al'amuran kiyama sun faru da kai kawai Allah ya sa mu na ganewa abu na fari shine malamai suka ce mutuwa shi yasa malamai suke da ka'ida mun mata faqad qamat qiyamatuhu duk wanda ya mutu shi to kiyamarsa shi tashi ta tashi kana mutuwa to kai yanzu kiyama ka ta tashi maganan ka ce zaka jira kiyama ta wasu ne yanzu za su jira kai babba kake amma takan ta riga ta tashi to daga nan duk abin da ya faru da kai daga an zara ranka duk kana cikin ahwalil kiyama ne kana cikin al'amura yanayi ne na kiyama kai kana ciki ne shi yasa akwai abubuwan da za su fana faruwa da kai zaka na gani zaka na ji zaka na waye wanda yake da rai shi baya gani abai da ya shafi lahira shi haka na ganin mutum zai na ganin wuta da idansa idan mutumin banza ne zai na ganin aljanna da idansa idan mutumin kirki ne kaga wanda yake da rai ba zai ga aljanna ba amma wanda ya riga ya mutu shi da kiyamas ta tashi zai ga aljanna daɗin aljanna ran shi zai ji zai more sanyin aljanna zai shiga gidansa zai kiwaye aljanna ya komai mazala ya ce rayukan muminai suna makale kaman fitilu ne fitiltulu ne a jikin wata itaciya a cikin gidan aljanna din imul janna duk wani kayan alatu da muriya na aljanna duk kana samu kawai abin da fa zai rage maka shine ka samu jin daɗin ɗari bisa shine sai an tashi kiyama sai a tada gangan jikinka a haɗa da ran litatmimun ni'ima dan a tabbatar maka Nima ka 200 bisa amma ranka da yake ciki ɗin ma yana cikin cikakkiyar ni'ima an gane hausan nan da haka duk wani abu matanka na hulal ayin duk zaka gansu gidanka na aljanna zaka haɗu da manzo sallallahu alaihi wa sallam zaka kewaye a yadda ka san tsuntsuwa wata riwaya manzo Allah ya ce ran kamar tsuntsu ne ina son ga gidan manzo Allah tsuntsun sai ya fire sai ya je ina son ga gidan sayyidina Abubakar sai ya fire ya je ina son ga gidan Annabi Sulaiman sai ya fire ya je ina son ga gidan waye sai ya fire ya je sannan kadai haduwar da zaka yi da mutanen da suka mutu ya tabbatar maka da ka kiyama ta tashi maka Annabi sallallahu alaihi sallam ya ce duk wanda ya mutu yana mutuwa ran shi daga ya an ɗauka an rubuta shi a illiyin rayukan mutanen da suka gabace shi mutuwa za su zo su taru akan ranka za su kewaye ranka za su tangayin ya labarin kaza yana ba su labari ya labarin kaza ina wane ci tab ai wane za, ya zama kaza ai ai yayi kaza ai ya ƙara aure za a yi ta tattaunawa da shi ina wane ai wane kaza kaza za su mazala ya ce za su tambaye shi ina wane sai ce ah to ai ya riga ni mutuwa ai ci a to baya gidan aljanna za su ci a tare za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in dai aka bai zo wajen ba to kawai za su ce a zuhiba bihi ila ummihi hawiya fa bi'satil murabbiya a ha to fa yana wajen uwarsa hawiya kenan tir da uwa mai rinon ta zai ce hawiya za su gane wayyo yana wuta fa kenan ina wana kuma mazalla ya ce ana cikin maka wannan tambayoyin mala'iku za su zo ce kuga ku kyare shi ya sha wahala ya gaji in ya huta sai ku tattaunawa sai su koyi sauran rayukan can shi kuma sai a ɗauke shi a dawo da ran jikinsa duk wannan fadan sakan ɗayan fa dan ka mutu rabon jikinka da gangan jikinka bai wuce sakan ɗaya malamai suka ce a kwatantawa da za ka yi kwata-kwata wani abu ne na ɗan sakans. kawai daga an cire ran an je an kai shi sama an mai rajista a illiyin littafin yan aljanna ko kuma sijil littafin yan wuta kawai za a dare shi jikin gangan jiki ne kawai din rabuwar ran da jikin bai wuce 'yan seconds kaɗan shi kenan an dawo da shi to a wannan lokacin ne za a ce ku bari za a je amar wanka na za a yi waye in aka ja ka binne shi zai dawo duk wasu tambaya sai ku yi da ku za ku dinga rayuwa ce kamar kuna cikin gidan duniya kawai sai dai rayuwa ce hayatul arwah ne malami suka ce mata kamar ibnu qayyim yake faɗa a cikin kitabun ruh da albani suka ce hayatul arwah ne rayuwa ce ta rayuka ba rayuwa ce ta gangan jiki irin wanda muke yanzu ba har malamai suna cewa ubangiji ma ya ba mu irin wannan misalin a rayuwar mu haka yanzu a hakan mu ya ba mu wannan misalin idan ka kwanta kana bacci da daddare ai mutuwa kai Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha eh daka na'am eh fi manamiha idan kai bacci kaman ka mutu ne ai a mafarki zaka ga gashi kuna gaisawa da Yakubu kuna gaisawa da wani ana karatu ana auren wani ana ta hidima ana su kaza wannan abin da kake gani ai ba kai bane ranka ne ranka ne da rayukansu suke wannan harƙallar suke wannan harkokin ranka ne da rayukan suke yin wannan abin gangan jikin kai kana bacci a gumari shi yana bacci a bulunkutu wani ma yana Kano wani ma yana Kaduna wani ma yana Maka ana ganewa amma rayukan ku gashi suna ci harkoki wani lokaci kuma Allah madaukakin sarki yakan ma datar mafarkin da za ka yi da abin da ka gani sai in yi irin shi kuma yi ma da abin da ka gani yana faruwa sosai ma kuwa sosai ba. wani mata da miji sun farka mijin ya farka a mafarki yana dariya ita mata sai ta farka yace yare dariya sai ki da ce a'a me faru the same mafarkin da ta yi the same mafarkin da yayi kuna ganewa shi yayi mafarki matar shi ta masa gudunmawa ya ƙara aure ita kuma ta yi mafarki ita ma mijinta yana yin aure amma a mafarki gashi tana ta murna tana ta dariya ta shi tana dariya kuma ta ɓata rai shi kuma ya cigaba da dariyarsa mafarki kuma iri ɗaya ne yadda ta bashi labari haka ya bata labari babu wani bambanci tsakani kaga shake cewa hayatul arwa kenan a rayuwar mu ma ubangiji yana nuna mana haka Allah ya sa mun gane shi yasa a cikin kabari rayuwa ce ake yi irin rayuwar nan amma sai ta, ta, ta rayuka ce mutum yakan samu jin daɗi yakan samu kuma wahala shi yasa hadisin asma da yake cikin bukhari hadisi na 86 na muslim ma hadisi na Ahmad ya rawaito shi a juzi ne shi da shafi 350 Asma ya yarna yarna na Aisha take cewa a lokacin da aka yi kusufi aka yi kisfewa rana Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rana ta yayi manzala ya ce ma min shay'in babu wani abin da lam akun uritahu wanda da Allah ya yi na fitine ku a cikin kabarurrukan ku mithla aw qariban min fitatil masih diba da bala'i cikin kabarurukan ku Allah ka tsallakar da mu yuqalu za a ce mutum ma amaluka ma ilmuka bi hadha rajul za a ce maka kai ne me masaniyarka da wannan mutumin fa amal mu'min aw al muqin mu'mini ko me yaqini zai ce fa yaqul huwa muhammadur rasulullah zai ce muhammadu dan dan aikin Allah ja'ana bil bayyinat ya zama da hujjoji wal huda da shiri'a. fa'ajabna muka amsa masa ba'ana muka bibiye shi huwa muhammadu zai ce shine muhammadu ne muhammadu ne muhammadu fa yuqalu yana da wannan ansa a ruwayar nan dake cikin hain, mala'ikun za su ce masa nam salihan za su masa haka kwanta kayi bacci cikin nagarta Kada alimna mun sani dama in kunta la muqinan dama kai lalle mai yaqini ne game da Allah da manzon Allah mai la bihi kai mai yaqini da manzon Allah wa amal munafiqu awal murtabu manzo Allah ya ce amma kaga munafiki ko wanda imanin sa akwai shaka akwai kokonto fa sai cila la ni fa ban san ma wani mutum kuke magana ba samitun nasu ya yaquluna shay'an naji dai mutane suna maganan akwai mutum da ya zo a makka amma ya yi hijira ma ya je madina na ji dan labarin dai wani mutumi to faƙultu ni ma dai kawai faɗa nake amma dai ban da wani tabbaci fa akan ma shi waye mutumin da abin da ya zo zai ci bugu kuwa <laughs> Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda harka ce ta lahira akwai bala'i a cikinta manzo Allah ya ce ka dinga neman tsari daga wannan tambayar ka dinga neman tsari daga wannan zaman wajen nan ruwayar bukhari hadisi na 1377 da muslim hadisi na 1288 abi hurairah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kullum yana addu'a yana cewa allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr annabi cewa ya allah ka min tsari in ji manzon allah allah ka manzon allah ya ce ya allah ka min tsari daga azabar kabari wa min azabin nari allah ka min tsari daga azabar wuta wa min fitatil mahaya wal mamat allah ka min tsari daga fitinar rayuwa da mutuwa saboda mutuwa wata harkar tafiya lahira ce wa min fitil masihid dajjal Allah ka mun tsari daga fitinar masihid dajjal Allah mu ma ka mana tsari mun roke ka to amma kuma idan kai sa'a in kai sa'a wallahi ƙabarinka in dai ka tafi a sa'a ya fi maka gidan ka kwanciya hankali shi yasa a cikin suratul nahl ayat 32 Allah ya ce wallazina tatawaffahumul mala'ikatu allazina suna tsaftata suna tsarkaka zukatansu lafiya aikinsu lafiya babu shirka babu barna babu bidi'a babu babu babu ya ulun mala'ikun za su na ce musu salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ka kai ba mala'ika ranka fa yana ce a ah, kwantar da hankalinka wani salamun alaik aminci ya tabbata a gare ka udkhul jannata bima kuntum ta'malun za a ce musu ku shiga aljanna aljanna anan malamai suka ce kaga lokacin daukar rai ne ai amma nufin inda za a sa ku a kabarurukan ku cikin aljanna za a sa ku shi yasa manzo Allah ya ce gurabe biyu ne da amma cikin kabari babu na uku in ma ya zamanto rawdatan min riyadil janna ko da ya zamanto dausayi cikin dausayin aljanna wa in ma hufan min hufarin niran ko ya zamanto kwari cikin kwarukan wuta Allah ya sa ba dan wuta nan shi sai a cikin waqi'a aya ta 88 zuwa 89 Allah ya ce fa amma in kana minal muqarrabin Allah ya ce idan mutum ya zamanto yana cikin makusanta Allah masu yawan biyayya ga Allah da'a ga Allah nafila farilla biyayya azkar an gane ai farauhun Allah ya ce wannan kan sai hutu in ji Allah fa in ka kasance cikin bayin Allah na kusa da Allah Allah ya ce farauhun babu abin da ya rage maka ka mutu sai hutu wannan zai nawa kenan gidan duniya gidan wahala ne shi yasa annabi Adam lokacin da aka saukar da shi ya ce Allah an kawo ni gidan wahala za ka yi noma za ka yi kasuwa za yanzu da Allah da duk muna aljanna me ya haɗa ka sa sanyi waye zai tashi je yana wani aiki wani kwadago wani waye wani waye wani waye duk babu ai farahun na wace eh eh wallahi alazim dr ahmad basu sai wallahi za a je a huta Allah ya sa in Allah ya dina cikin hutun kuma farahun Allah ya ce sai hutu wa raihanun sai abinci mai kyawu wa jannatu na'im Allah ce kuma sai aljanna ni'ima a cikin kabarinka wannan shine mazauninka a cikin aljanna to amma kuma idan mutum bai je a dace ba ko kuma ya ƙi yin abin da ya dace to zai ga abin da bai dace ba a cikin a wajen a wajen da bai dace ba a cikin an'am ayat 93 Allah ya ce wa man azlamu wai ya fi zalunci ne mimman iftara ala Allah kadiban sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah aw qala ko kuma ya ce ohiya ilayya Allah ya min wahayi wa lam yuha ilayhi shay alhali ƙarya yake Allah bai masa wahayin komai ba wa man qala da wanda yace unzila mithla ma anzalallah zan saukar da Qur'ani irin wanda Allah ya saukar ni ma zan saukar sai Allah ya ce kwantar da hankalinku walau tara ina ma a ce zaka gani makaskanciya kafin azaba babba malamai suka ce shine azabar kabari a cikin suratul ghafir aya ta 46 Allah ya ce annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wuta ake bijirarwa a cikin ake bijirarwa a cikin kabarurukan su safiya da maraice wa yawma taqumu sa'a Allah ya ce duk wannan introduction ne wannan duka shimfiɗa ne ranar da kiyama za ta tsaya adkhilu ala fir'auna ashaddal azab Allah ya ce za a ce ku shigar da fir'auna tawagarsa da shi zuwa ga azaba mafi tsananin gaske akwai ruwayar muslim hadisi na 2868 anas yake cewa manzala ya ce laula an ta dafinu manzala ya ce ba dan kada ku ƙi binne mamatanku ba la Allah an yusmi'akum azabal qabr wallahi da na roki Allah ya jidda ku karan da yan kabari suke yi manzala ya ce da a ce za a za a bude karan mu ji duk mutuwa zami wannan gabatar bulukuta inda za a buɗe karanta su ba wanda zai rayu a barnar da rai duk mutanen barnar sun mutu shi yasa a ruwayar Bukhari hadisin dan Abbas hadisi na 216 yana Muslim ma hadisi na 292 Abu Dawud ya rawaito da tirmizi da Nisa'i da Ibn Majah da Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo wucewa ta jikin wasu sabbin kabarurruka a cikin garin Madina da aka binne su bai dade ba alamar su ma ga sabon kabari ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kun ga wayannan kabaruka guda biyu ana musu azaba yanzu haka kuma ba wani abu mai tsayi suke ake musu azaba ba kai manzo Allah ya ce sai dai abu mai tsayi sun dauke shi ba mai girma bane manzo Allah ya ce ɗayan su bai tsayawa fitsarin shi ya dige in yana fitsari baya tsayawa ya dige da haka kowa siyawa matar shi nasiha akan wannan maza muna kula amma mata haka ne ba ba su kira mata ba su da wannan kulan wallahi da shigan mace tsugunno da fitowanta abin sai baka mamaki ba za ka gane za ka tafi anguwa za ku tafi anguwa da mace ce bari ka san ba su yi fitsari a wani waje sai sun yi fitsari za su fita ko ba su sha ruwa ba su dawo bari mu shiga ban gida mu fito daga ta shiga yadda ka san ba abin da ta yi kawai ka ta fito wallahi kuma tsakanin mutane haɗa wannan da haɗa wannan haɗa wannan da wannan idan aka ana zaune a cikin kabari akwai abin da zai faru shine mataki na biyu kawai Allah madaukin sarki zai tada kowa shi yasa cikin suratu qaf aya ta 41 zuwa 42 a ranan da mai kira zai yi kira daga wani waje mafi kusa Yau mai yasma'una hata bil haq. Allah ya ce a ranan da za su ji tsawa ta gaskiya dalika yawmul khuruj Allah ya ce ranan ne kowa zai fito babu wani wanda ba zai fito ba in ka ji karar wannan ƙarar za ta sa duk wanda yake cikin rami ya fito sannan a cikin mutaffifin aya ta 4 zuwa aya ta 6 Allah ya ce ala yazunnu ulaika annahum mab'usun shin wai kafiran nan ba su tsammanin cewa akwai ran da za a fitar da su a cikin ramukan su li yawmin azim Allah ya ce saboda wani gini wani yini mai girma yawma yaqumun nasu li rabbil alamin Allah ya ce mutane za su tsaya gaban ubangijin duk duniya ka yi shekara arba'in ba wanda ise maka magana ba wanda ka isa kawa magana tsayuwarka da za ka yi shekara arba'in za ka gane cewa ba a duniya ake ba al'amarin ya canza al'amuran sirrin rikici ba wanda ise magana shi yasa Allah ya ce wala fala tasma'u illa hamsa ba abin da zaka ji a wajen kawai sai gurnani kowa za su yi kuka hawaye ya kare ayi hawaye jini ya kare mutum ya ma kasa yin kukan muryar ta dishe kuma ba daman ka ce bari tsugunna an huta ka tsugunna ba farkar duniya ba ce mm. yau mai nadi munadi mai makani kaf aya ta 41 zuwa 42 Kaf. Kaf ne majid eh. sannan akwai na ba sa ciki ba sa ciki daure ka shiga ciki alfasi eh eh sabatin yazillumu Allahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu ba mutum bakwai innan malamai ne ya ce ko gudun fafalaki ba su ba ko gudun fafalaki ba za ka yi ba in an binne ka a kogin tifa kana tashi yaya Allah zai ya dauke kai kai ka can shi Allah ya sani gudu daga nan zuwa can ma ba za ka yi ba kawai daga ka tashi a kabarinka Usaimi ya ce kawai zaka kana tashi kawai zaka ganka a cikin inuwan ne kawai ya aka aka kai ka me ya kai ka wa ya dauke ka al'amari na gaibi shi Allah ya san yadda zai kai ka kawai mu ko Allah ya kai mu fa mu ya muka yi muka je ba matsalar mu bane a kai ya kake gani a a a ina dan jarida a a na uku ana tsayin fa saman da kake kallo za ta tsage ta dare ta fashe ta rikitu kaga ta masifa ana tsaye ana cikin bala'i ga sama ta rikitu Allah ya faɗa a cikin tani wa huqat kuma Allah yake cewa ya zama dole gare ta ta tsage ta faɗo din dama izini take jira ta fado ta sami izinin shike ne ta rikitu wa idhal ardu muddat Allah ya ce a ran da ƙasa za ga an dame ta an ja ta malamai suka ce daga nan zaka hango har ɗakin Ka'aba ba gini ko ɗaya ba bishiya ba ciyawa ƙasa za ta zama flat daga nan zaka hango har Za zaka gane cewa wannan duniyar ba duniyar da ka sani ba ce don saboda ƙasar ma ba irin wannan ba ce yau tubaddal al-ardu ghayra al-ardi was samawat Allah ya ce wannan ƙasar ba ita za mu wannan duk mun yi sabo akai eh fadan giya ya sha giya akai dan zina ya yi zina akai ka gane ai kwarto ya kwatance sa akai duk wani iskanci anya akanta to Allah madauki sarki ba ita zai zai ita akanta za a yi hisabi ba malamai suka ce ya za a yi wani mu cikin malamai yake cewa za a dauki wannan kasan ne sai a ka sabuwar kasan yanda ka salle da bak mai baki biyu wannan da bak tana da baki ai wannan da bak tana da baki ai idan yanzu kana so ka juye abin da ke cikin wani da a cikin wani ba ko baki baki biyu zaka hada ba sai ka juye ba yace haka za a dauki wannan kasar sai a dage ta sai a shimfiɗa sabuwar sai a juye mu a ciki idan aka juye mutu a cikin ta a cikin sabuwar zamu taso kana tashi kawai zaka ga babu komai akan kasar daga nan zaka ga duk inda kake so gani zaka hango shi saboda ba irin wannan ƙasa mai da kwarin bacci wata ƙasa ce daban na'am a ba wanda ba abin ai har kaba ba za ka gani ba bana balantana gida sannan ana cikin wannan fa sama ta keto mutane hankalinsu zai tashi kuma kawai muna tsaye mu ga rana ƙwallon ranan nan ta sako tana tahowa ana kallanta tana tahowa kawai za na jin zafi yana karuwa ne zafi yana ƙaruwa. ana ɗauka sai a ga shi rana ce ke tahowa tsakanin ka da ita yanzu kilomita miliyan goma sha bakwai shi yasa kake ganin ta an inda za a bar mu da ita da zafinta haka tun yaushe za mu ƙone ka duba ma idan zafi zafi ya kake ji shi yasa a ruwayar muslim hadisi na 2864 haka da tirmizi hadisi na 2421 ahmad ya rawaito daga miqdad hadisi na 23301 yace naji manzon Allah da na ba labari bai yana cewa tudmi shams yawmul qiyama za ku ka miqdar mailin yace har ranar za ta zamanto kaman gwargwadon mil Amir shine rawin hadisin da shi rawaito daga miqdad sahabin manzon Allah yace fa wallahi ma ajri ita wallahi na manta da miqdad ya gaya min wannan hadisin miqdad ya ga o ya fi kilomita shi o oh, kilomita ɗaya da ɗigo shida to ya ce shi ne to ban sani ba ko mil ɗin ƙasa ne ko kuma mil na masakin kwalli mil na masakin kwalli masakin kwalli kwartan tandun nan wani dan abin da ake sa kwalli da shi jumhurin malamai suka ce gwargwadon wannan za a bar rana a kanka baka isa ka kai miƙa ba kana yin miƙa ka taɓa rana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah idan ga dan adam yana sabawa Allah bai san Allah ne. wallahi alazim mutane za su yi gumi saboda wannan ranar shine mataki na biyar idan ranar ta sako manzo Allah ya ce mutane za su yi zufa su yi gumi yasa a cikin tarihi Baghdad na al-Khatib al-Baghdadi hadisi na 2825 Abdullahi dan Umar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a tada mutanen tashin kiyama kamar yadda iyayensu mata suka haife su babu takalma babu kaciya mamanmu na Aisha take cewa ya manzon Allah tsirara kenan annabi ce kwarai ko tsirara ta ce ya manzon Allah maza da mata annabi ce kwarai Aisha maza da mata a waje guda a'a ta ce to ai ya manzon Allah wasu atahu ta ce ya kai tona maza da mata tsindir tsirara to ai sashi za su na kallon sashi annabi ya bigi kafaɗa ta haka ya ce ke aisha kallon me yabnata abi kuhafa annabi saboda ya san ta faɗa abin da ba zai yi ba sai da ce mata aisha ma ya ce ya ki yar abi kuhafa shagalan nasu yau mai idin anin nazar ai abin da yake gaban mutane ba zai ba su dama su yi kallon ba kai yanzu ko a duniya idan rigima ta yi rigima za ku shiga layi ɗaya da mace tana jikin gaban ka mace ka mace wallahi ba za ka yi tsammanin mata bane in rigima ta yi rigima eh yawa barakallahu fik na alaji an gani ma ba idan bo ya tashi kaji ma alaji idan bom sosai ba, lokacin da gari ba kyau idan ana gudu za a ga namiji ya bankaɗa mace mace ta bankaɗa namiji ba ka gane cewa jikin mace ka taɓa sai yake ce mata mutane ba wanda zai samu daman kallo shakhisu absarihim bi absarihim manzala ce za su daga kawunan su ila sama'i zuwa sama mauqi da su ne a tsaye kansu a sama 40 sana shekara 40 suna tsaye la ya'kulun annabi ya ce babu wanda zai ci abinci wala yashrabun ba wanda zai samu ruwan da zai sha faminhum man yablu mala'iku za su taso hafina min haulil arsh suna kiwir al'arshin Allah Allah sarki zai umarci wani mai shela mai kira wani mala'ika ya kira ya ce ina wane dan wane a filin kiyama ina wane dan wane mutane gaba ɗaya sai su juyar da kan suna ganin ta ina zai taso sai wannan wanda aka irin sai ya fito idan ya fito zai zo gaban duniya ya tsaya manzo Allah ya ce idan ya tsaya sai ya zo gaban Allah ya tsaya a gaban Allah sai Allah ya ce aina ashabul mazalim ina mutanen da wannan mutumin ya zalunce su ya saci kayanka ya yi damfare ka karatun mu na je na min hajj wanda muka ce damfara ta zama ruwan dare kar ka yi damfara ka ci ka ci bilis baka ci bilis ba fa yawma idhil wa idham annabi ce ranar kiyama babu dinari babu dirhami babu naira babu euro babu pound babu komai illa akhadhu min alhasanati wa as sayiat annabi shi za dinga diban sa ana basu idan ladan shi ya kare sai a dinga debo zunuban su ana lafta masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka gama sai a ci masa dafa ya zo da sallah da azumi da su kada za su kai shi aljanna sai a ci wani tafi zuwa ga mahaifiyarka hawiya tafi ga can mahaifiyarka hawiya wutar hawiya almanzala ya ce la zulmal yau Allah zai ce yau babu zalunci annabi ya ce fala ya buka yau mai izin malakun muqarrabun babu wani mala'ika kaji fa mala'ika wanda ki kusa da Allah kamar mala'ika Jibril wala nabiyyin mursal babu wani manzo da aka aiko shi har annabi sallallahu alaihi wasallam wala shahidun babu wani shahidi mutu a filin yaki illa zanna lima yara min shiddatil hisab sai irin zunzurutun bala'in da zai gane sabin da Allah yake sai ya yi tsammani Allah ju illa man asamahu Allah zai tsammanin har mala'ika zai zasu yi tsammanin su ma ranan ba za su tsira ba sai wanda Allah ya tsiratar su da babu aiki akan su ma sai tsammanin anya koyi ne su ma za su tsira gaban Allah Mu'az ibn Jabal yake cewa manzo Allah ya ce kafar dan adam ba za ta gushi a inda yake gaban Allah ba sai an mai tambaya guda hudu yaye da rayuwarsa aina ya karar da ita gangan jikinsa aina ya tsofar da shi iliminsa ya yi da shi dukiyarsa a ina ya samu a ina ya kashe Allah ya watso takardu A ce kowa ya kama nashi kawai sai a watso takardu cikin ta qaf aya ta 18 Allah ya ce ma yalfizu min qawli illa da raqibun atid babu wani magana da zaka furta face akwai malaiku anan raqib atid yana rubuta me kake yi wannan abin da ya rubuta shi za a wullo ka rike shi yasa a cikin cikin suratul haqqa ayar 19 Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa fa yaqulu ha umqra'u kitabiya Allah ya da dukkan wanda zamu zamu zamu ja mu cafke in Allah ya da kowa da dama zai cafke ya Allah ka saba mai cafkewa da hagu anan in ma da ya Allah ka kaddara Allah ka canza mana ana wurgowa cafawa farko mu cafe da dama sai ka ce ware karanta littafi na aljanna ne akai wa da karanta mu qara'u kitabiya amma a aya ta 25 cikin alhaqa fa amma man utiya kitabahu bi shimali in aka baka da hagu aka ce wani a littafin ka sai boye a baya ci ya laitani ya lam uta kitabiya ci ya kai tunani littafin na ma an duba a cikin fayil din a cikin sto din cikin fayil din an ce ni littafi na ba a gani ba to mala'ikun ni ba san aina suka sa ba to ko dai a duniya aka baro ni yanzu dai ana nan ana duddubawa ni ma dai aka samu nawa ƙarya ne yana baya boye ko malamai suka ce in zai karba na eh wai masa fa yawma su subura ce na halaka na mutu in zai karba ba haka zai da karba ta baya fa wara azhari din da hannun hagun ta baya zai karba ba haka malamai suka ce ba haka zai ya karba ba zai fasa kirjinsa ne zai fasa ta zuciyarsa ya fasa ta bayan sai Allah ya ce wara'a zahari ta bayan bayansa wara bayan zahari baya ku gane karatun wara a zahari bayan bayansa to bayan bayanka shine ka fasa bayanka ta baya ta yaya za ka fasa bayanka ta baya sai inda ta cikinka ta nan zai fasa ya sa hannun shi sai karɓi littafin la ilaha illallah shi yasa ruwayar Aisha da ke cikin Musali Imam Ahmad hadisi na 24837 ta ya manzon Allah yadda kake suna kake kaunata wai masoyi zai tuna masoyi a wannan ranan annabi ya ce a wajaje guda uku ba wanda zai tuna masoyinsa ko masoyiya lokacin da aka ajiye mizani za a auna ayyukan bayi mutum ba zai tuna da masoyi ba sai ya ga ayyukan lada sun yi rinjayi da lokacin da aka watso littafi sama kowa yana cafke nashi ba wanda zai tuna masoyinsa da kuma lokacin sai ya gane ta dama zai karba ko ta hagu zai karba ana cikin wannan harkar larfa kowa ya karbi littafinsa ga kaga kaga kaga kawai sai mu ga an kawo wani gingime man abu shine mizani kuma za a zo a ajiya ayatul 47 Allah ya ce wa nada mawazin al-qist li al qiyama Allah ya ce ranar zamu ajiye ma'auni na adalci li al qiyama domin qiyama fala tuzlamu nafsin shay'a Allah ya ce ba za a zalunci da komai ba wa in kana mithqala habatin Allah ya ce idan laifin da kai ko aikin ladan gwargwadon ƙwayar hatsi ne a ta ina bi hawa kafa bina hasibin Allah ce wallahi sai mun kawo ta kai ka san dai mu mun ishi mun kai makura wajen lissafi mun kai makura wajen kiyayewa a cikin araf aya ta 8 zuwa 9 Allah ya ce wal waznu yawma idhinil haqq la ilaha illallah Allah ya ce wal wazn yawma idhin al haqq Allah ya ce ma'auni a ranar kiyama gaskiya ne faman thaqulat mawazinuhu Allah ya ce duk wanda mizanin sa yirin jayi fa ulaika humul muflihun Allah ya ce wannan sune suka rabauta wa man khaffat mawazinuhu Allah ya ce wanda kuma mizanin sa yi lakwalakwa berin jayi ba fa ulaika alladhina khasiru anfusahum Allah ya ce wannan sun yi asarar rayukan rayukansu bima kanu bi ayatina yazlimun Allah ce saboda sun kasance suna zalunci game da ayoyinmu haka Allah ya faɗa cikin surati zilzil aya ta 8 aya ta 6 zuwa aya ta 8 Allah ya ce wa yawma idhin yasdurun nasu ashtata ran ne mutane za su taho daban-daban jama'a jama'a tawaga tawaga li yurawa amalahum Allah ya ce domin a nuna musu ayyukansu faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu Allah ya ce duk wanda ya aiki gwargwadon ƙwayar hatsi Allah ya ce wallahi sai ya gan shi kuma ya ya'mal miskala zarratin sharran yarahu Allah ya ce duk wanda ya aiki gwargwadon da hatsi na sharri Allah ya ce wallahi sai ya ganshi a cikin suratul mu'minun haka Allah ya sake faɗa aya ta 102 zuwa 103 Allah ya ce faman thaqulan mawazinu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun shi kafiri wannan awun ma Allah ya ce shi ba za a auna masa ba ma awun da za a yi ma kaga an maka awu ma kai dan gata ne idan ka duba cikin suratul kafi aya ta 103 zuwa aya ta 105 Allah ya ce qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala qul hal unabbi'ukum bil a'mala Allah ya ce shin ba ku labarin mafi asara a babin ayyuka alladhina dalla sa'ihum fil hayati dunya Allah ya ce wadda suka bata rayuwarsu a gidan duniya wa hum yahsabuna annahum yusina sun'a Allah ya ce suna tsammanin suna wani aikin kirki ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wancan littafin da ka karba da dama Allah ya ce wannan zai nuna cewa za a ma hisabi mai sauki sannan hadisi ya tabbata cikin Bukhari daga Abdullahi bin Umar manzo yace naji manzo Allah yana cewa inna Allah yudnil mu'min Allah zai gabato da mumini kusa da shi fayadau alaihi kanafahu Allah ya sa shamaki tsakaninka kai da shi wa yasturhu Allah ya boye ka ba wanda yake ganin me za ku yi fa yaqulu Allah sai shi a ta'arifu zambi kaza wani ka san kayi min zunubi rana kaza ka ce kwarai Allah Allah zai dinga tambayan ka zai hatta iza qarrahu bi dhunubi Allah sai ya tabbatar da shi karan shi laifin sa ya halakar da shi Allah madaukin sarki sai ce to na sitirta ka a gidan duniya kana yi babu wanda ya sani sai ce kwarai ya Allah yau ma zan gafarta maka sai Allah ya ce duk littafinsa na ayyukan kwarai ku bashi ayyuka munanan ku bari ka tafi aljanna kawai littafin sai Allah ce bar na munanan aji shi nan tafi da na kyawawan amma shi munafiki atake shi munafiki da kafirai ba za a musu wannan gatan ba ba wani kiba da Allah zai yi da su al ashad masu shaida za su ce haula illazina kadabu ala rabbihim wannan su suka Allah su ƙarya ala lanatullahi ala zalimin ana cikin wannan fa ana cikin hisabi kawai Allah zai ce to a dauko siradi a gindaya in an maka hisabi zaka tafi aljanna ai to nan ma ko ba zaka tafi da sauki ba sai Allah ya ce a ɗauko siraɗi a ɗaura daga farfajiyar kiyama zuwa kamun ka shiga aljanna nan ma wani bala'i ne ya cikin suratul maryam ayat 71 Allah ya ce wa in minkum illa wariduha babu wani mutum a cikin ku face sai ya shiga wuta kana ala rabbika hatman maqdiya Allah ya ce wannan wani abu ne akan ubangijinka wajibi hukuntacci Abdullahi dan Abbas ya ce abin da ake nufi da wariduha shiga jahannama za a yi aka ce me yasa ya ce a'a a duba cikin suratul hud mana aya 98 gashi Allah yana cewa yaqdumu qaumahu yawmal qiyama fir'auna zai gabatar da zai sako mutanensa a gaban tashin ƙiyama fa da nar sai ya shigar da su wuta bi'sal wirdil mawrud tir da mashiga in ta kasance ce wuta kaga anan alwurud ne can ma alwurud ne ai yace shiga za a yi hakan nan anbiya ma ayat 98 Allah yace innakum ma ta'buduna min dunillah ku arna da abin da kuke bautawa kuma bayan Allah hasabu jahannama antum laha wariduna makamashin jahannama ne za ku shiga wuta haka cikin surati maryam ma aya ta 86 Allah ya ce wani su zuwa cikin jahannama mu shigar da su to kaga wannan ayoyin Abdullahi dan Abbas ya ce kowane musulmi sai ya shiga cikin wuta zai wuce ta aljanna ta ciki zaka shiga akwai magana da aka samu cewa ba ba ciki bane ta kai ne to amma in aka ce kan nema ai masifa ne yanzu da karuwar wayar Imam Ahmad hadisi na 24837 manzo Allah ya ce jahannama tana da wata gada gadar sirantakarta bai wuce gashi ba kaifinta ya fi takwabi manzo Allah ya ce akan karkashin gadar kuma alaiha kalalib akwai karnuka wa hasakun annabi ce akan gadar akwai kayoyi wan nasu yamruna alaihi manzo Allah ya ce ta kai mutane za su wuce akwai wanda zai wuce kaman walƙiya wul ya wuce in Allah ya damu ni in Allah yadda wul ba ma son mu ji wul din kawai daga ka tsaya a bakin kawai ka tsallake yaya a ci aka wuce mu ce gushe ya Allah mun gode Allah manzo Allah ya ce a da zai wuce kaman iska lu zai zo wuce manzo Allah yake cewa fanajin musallami makduhin makdushin manzo Allah ya ce akwai wanda zai wuce lafiya lafiya manzo Allah ya ce akwai wanda kuma zai faffarke yayi yagi sannan ya fada ma wuta daga karshe wani to su kafirai matsalar siradin ma ba za a bari masu hau ba me yasa ai siradi hanyar tafiya aljanna ce jahannama ne a ƙasa siradi zaka gada ce zaka bi ita ga filin kiyama ga ramin jahannama sai aljanna a gaba da kan kai ka shiga aljanna ka wuce ta kai ne to shi kafiri ina zai wuce je ai ba inda zai je ai kai da zaka je ne ake cewa ka wuce shi yasa a cikin suratul nisa aya ta 168 zuwa 169 da tara Allah ya ce innal ladina kafaru wa zalamu lalle su wanda suka kafirce suka zalunci kawunan su lam yakunillahu liyaghfira lahum Allah bai kasance mai gafarta musu ba wala liyahdihum tariqa Allah ba zai shiyar da su zuwa ga hanya ba illa tariqa jahannam Allah ce sai hanyar jahannama ka gani hanyar da za hawa ta fara su ba za ma daura ba za ma su bubu ma je ina Allah ce sai hanyar jahannama khalidina fiha abadan Allah ce ki kisa su wama. abu na ƙarshe idan ka tsallaka sira to abu na ƙarshe da zaka tarar shine tafki shi yasa cikin suratul kausar aya ta farko Allah ya ce inna a'tinaka al-kausar haqiqa mun baka tekun al-kausara kowane nabi na da shi a ruwayar bukhari ta ubay ibn amir da muslim da ahmad manzo Allah yake cewa wa inni wallahi al ila haudi al-an annabi ce wallahi yanzu ma ina hango tafkina a ruwayar abu hurairah daga cikin sahihain manzo Allah ya ce ma baina baiti wa minbari tsakanin gidana ɗakin na Aisha da minbari na rawdatun min riyadil janna manzala ya ce dausi ne cikin dausayin aljanna wa mimbari ala haudi manzala ya ce mimbari na din nan yana ma kan tafki na ne ruwansa ashaddu bayatan min al-laban ruwan tafkin manzala ya fi nono haske wa hala min al-asal ya fi zuma zaki wa yabu min ra'ihatil miski ya fi al-miski kanshi ya ce kofuna a bakin tafkin annabi kamar yadda ka san taurarin sama ne manzo Allah ya ce tsawon shi tafiyar wata guda fadinsa tafiyar wata guda duk wanda ya sha so ɗaya ba zai sake shi ba har abada duk da wannan abun fa da ake lissafi fa Allah madaukin sarki ya wani jan kunne duk wannan bayanin idan kawai cikin suratul saba'in ayat 77 Allah ya ce walillahi ghaibus samawati wal ard ga Allah madaukin sarki ne kaɗai sanin gaibin samai da kasai yake wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari ahu aqrab al'amarin kiyama a wajen Allah kaman kiftawa ido Allah ce kai kwanta da hankalinka ya je da nisa bai ma kai kiftawa ido ba a wajen Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah madaukin sarki mai iko ne bisa komai anan Allah ya ce kiftawan ido bai ma kai ba a cikin suratul nahl aya ta farko Allah ya ce kiyamun ma ta zo ata amrullahi al'amarin Allah na kiyamun ma ya ma zo an mata shi kiyamar har an gama kowa ya san gidansa fala tasta'jilu kada ku yi gaggawa yaushe za ta zo subhanahu wa ta'ala amma yushikun Sarki ya tabbata ga Allah madaukin sarki a tsaye ana masa tarayya Allah ka sa mu je a sa'a Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid fa subhanaka Allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah